yongu shek ta'aziyyar mu gare shi shekaran jiya ya dauka cewa mutane na ya dauka wai musulmai na mutuntun mu gaya muku ba musulmai na ba shi ko ya dauka musulmai na wai aya zai ja musu ya je aka kai shi gaban gaban shehuna gumaka gumakan nan katikatin kahiran nan sai ya zo sai aka sa shi ya yi mukaddima da larabcin da wanda ya shekara 60 ya yi shi sai an jinjina mai amma shi gashi dan shekara goma sha biyu ko sha uku ma don naga ya kawo ziyara na wajen wasu malamai da ya ziyarci malamai ko ina shi yana ɗaukar cewa da yan shi'a da yan izala da yan dariƙa duk musulmai na bai sani ba wayo sore wallahi ba musulmai na ba sai ya je wajen su sai an ka tara mai shehuda sai ya zauna yayi mukaddima ta kore sai yake cewa waton yana kira zuwa gare su yana musu nasiha don mutu yana tijjaniya kar ya ɗauka cewa ɗan izala ba ɗan uwa ne yana ba a ɗan uwa ne na musulmi ɗan uwa ne na mai faɗin kalmar shahada haka ɗan shi'a ma ai ɗan uwa ne na musulmi ne mai faɗin kalmar la ilaha illallah saboda haka Allah ko cewa yi wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu yana jan aya wani shirgegen kahiri sai ya tashi wani kato ɗan shekara sittin. sai tashi wai mai da martani zai ga jikan gana shi da ya gane ga aya shi bai gane ba sai nuna mai yanzu nan da kake mu haɗa kai da su kana tsammanin ɗaya muke da su ba ɗaya muke da su ba don yan izala musulmai na su ko kahira na to ɗaya da kahiri da musulmi abu na ƙyalul musulmi na afanaj'alul muslimina kal mujrimin to saboda ka yawan shek wannan aya ta musulmai ce wa mu bi hablillahi jami'an musulmai zaka karanta ma ba wa'annan arnan ba yana karanta wannan aya ya kare musu jabi sai wanga shirgege kato kawai sai tashi sai ya rike makro yanzu ba mu fayyada wannan a zo gaba ga shehunan mu a gaya musu wa'annan maganganu ɗan karami yaro waye ce zai wa shehunan wa'azi mu in dai magana shehuna ba yongu shek ba ko ko ko ai kaza ai mu eh, mu shehunan mu za a wa wa'azi wallahi ka gane su nan shehuna na ko mu da ka gani nan wallahi ba mu iya magana sai mun nemi izinin sa in ba da izinin ba wallahi ba mu iya yin komai sai da izinin su kenan ko Allah ya ce ai in dai su shehunan ba su ba da izini ba ba a yi to saboda ka shi yangu shek aya ya karanta Allah na ce a karanta aya ayi bayani to saboda ka ya kuskure tuna bai nemi izinin shehu ba saboda ka shi ba su yadda da wannan a wa shehunan su azi kun gani ko ba ku gani ba to yangu shek fahimtar nan taka ka aje ta nan ba musulmai ne ba na ka ji abin da yake cewa yanzu yangu shek da yake karantar da Qur'ani da hadisi duka bayanan ga da yake yi yana tare da su fa ba hako tare da alisunna yake ba amma don Allah yanzu shi na ake cewa muna fata zuwa an jima ka zama namu yanzu ba namu kake ba saboda ya ja aya wai haka yake mai muna fata an jima ka zama namu yanzu ba namu kake ba da ya washe wani wa'azi ya ja aya an gane wannan to nan mutanen da kake gani su abinda da suke ɗauka shehunan su sune Allah kuma suke cewa ayi aye suke cewa a bari a bari don Allah ya ce ai in shehu bai ce ayi ba ba a yi don annabi ya ce aye in shehu bai ce ayi ba ba a yi. saboda kada suka ce ma masoyan manzo Allah ne ƙarya ne makiyan manzo Allah ne don inda zaka gane makiyan manzo Allah ne idan manzo Allah ya karantar da sunna sai su zo suna fada da wannan sunnar idan shehu ya karantar da bid'a sai su zo su rike wannan bid'ar yanzu nan sun fito da bakin su sun faɗa, sun ce salatil fati da su malaman su suka kawo ta ta fi salatin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar ga a cikin littafan sunna annabi ya karantar da isnadi zuwa ga baki manzo Allah sun yi da annabi ya koyar amma dai ko da annabi ya koyar to ta shehu ta hita manzo Allah wai sanan kace muna wai wayannan musulmai ne shi yasa kun san ni na dade ina fada na dade ina fada kuma har yanzu mutane ba su fahimce ni ba har suna ganin cewa kamar ina sassautawa ga gefen shi'a ina tsanantawa ga gefen yan ɗarika tijjaniya ba haka take ba ni bugu guda ni musu duk arna ne duk da shi'a da tijjaniya du arna kuma ba batun wayoyi ni kai tsaye nike gaya muku yadda kasan fir'auna kahiri na haka in dauke su kahirai na ina fatan kun fahimci wannan magana cewa a ai ba su gane ba a karantar da su cikin lalama babu lalama da za in shekara miliyan za kai kana musu lalama wallahi ba su ganewa gaya musu kahirai na in su in ma su musulunta in kasu musulunta amma kahirai na ina fatan ka gane wannan na da ina fada ina cewa illar da dariƙar tijjaniya musamman faila ta mai kurukuru ta wa afirka gaba ɗaya wallahi shi a bata yi wannan illar ba shi a bata yi wannan illar ba sannan yanzu ba shekaran jiya dr gumi yan iran suka gayyace shi yaje yaje musu maganganu kun san ban ce kala ba ko saboda abin da yasa ni ce ban ce kala ba wa'anda suka fito suna mai suwa mai da ne su ne ke kokarin a hada kai da yan tijjaniya sai ni gato wanda ya ce yana iya hada kai da yan tijjaniya da wanda ya ce yana iya hada kai da yan shi'a duk uwarsu guda in kace ce kai kana iya hada kai da yan tijjaniya shi ko yake na haɗa kai da yan shi'a kake mai ya yi kuskure kahirina sai min ce kai ma ka yi kuskure don duk wanda ya haɗa kai da yan eh, tijjaniya yana haɗa kai da yan shi'a kai kafircin da a cikin tijjaniya babu shi cikin shi'a ma a sai ku tambaye ni koli koli abinda ka cewa yan shi'a babban abin da ya fidda su musulunci zagin abubakar siddiqu khalifan manzo Allah zagin Aisha matar manzo Allah ɗiya Abubakar Siddiqu zagin Umar khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zagin sahabban manzo Allah duk wanda zaka zaga bai kai wa'annan guda ukun gaba Abubakar Aisha Umar kuma ba wanda sun kafi zagi kamar wa'annan mutanen guda uku sauran suna zagi tabi na gari ilil irba amma wa'annan ne jagorori kuma duk wanda aka zaga duniya bai kai laihin zagin wa'annan ba in ba annabin Allah ba ina fata an gane wannan to sai kake musu kahirai na don sun zagi wa'annan to wanda ya zagi manzo Allah fa shi ko mina na wanda ya zagi Allah fa shi ko mina na ka zagi sabi manzo Allah an ce ma kahire wanga ya zagi Allah an ce a ana iya hada kai da shi hada kai da shi a je ina wuta wallahi malam duk wanda hada kai da dan tijani ya ce duk abu dai na adu wai zun su yi da sunna na wallahi kar in ce kai ma wallahi tijaniya kafirci ta kuma duk wanda bai gaya ma haka ba bai san komi a tijaniya ba bai sani ba kaulahu dariƙar kaulahiya dariƙar faida ɗariƙa tijaniya wallahi babu wata ɗariƙa da a duniyan nan wadda a cikin afirka kahira irin irinta ina tabbata ma wannan kai kai goma kiristoci da su ba ɗan shi'a ba goma kiristoci da su kiristoci sun shekarkaru suna shigowa sokoto sun shekarkaru suna shigowa kano sun shekaru suna shigowa jihar kebbi sun shekaru suna shigowa duka arewacin najeriya suna shiga neja kai suna shiga har cikin niger suna neman mutanen da za su kafirtar su koma ah, shi ah, abin su koma kiristoci sun samu nasara amma ka kalli ko taron nan da arnan nan sun kai jiya abuja ka dibi taron da suka yadda suka ɗibi mutane suka kahirtar da mutane don Allah wannan barnar da suka wa musulman kana gani akwai ni ko ta kungiya kahira wadda ta ɗibi mutane kamar yadda suka ɗiba Ta ka wannan shi ne babban laifi ya sa nuke gaya muku ko kiristoci ba su kai su ba don kiristoci zagin Allah suke yi zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke yi su ma wa'annan zagin Allah suke yi zagin sabon manzo Allah suke yi zagin kai ko ba wanda ba sa zaga yan shi wanda kaga yan shi ana zagin sabai haka suke zagin sabai domin dukkansu babu wani magana babu wani sahabin da maganarsa ta kai magana shehu cikin su wallahi babu ka san abubakar siddiqu ko wallahi abubakar siddiqu bai kai kafar kaulahu ba a wajen su bai kai ba to ba abubakar siddiqu ba har manzo Allah bai kai kaulahu ba a wajen su saboda haka wa'annan arna da su da wa'ancan duka arna ne yadda kaga gumi ya tashi ya je Iran ya ce ana ya hada kai da su muka ce kun ka ce yayi laihi ni ma haka nike cewa duk wanda yake zai hada kai da yan tijaniya wallahi duk kan wajata wallahi kan wajata Allah ya shirya mu sauraka barnar da yan faila suka wa arewacin Najeriya ko ko kiristoci ba su yi wannan barnar ba ba su yi ba wallahi kuma sun yi shi ne suna da jama'a jahilai cewa son annabi don son manzon Allah don kaunar manzon Allah sai gashi ta bayyana su ne makiyan manzon Allah lambuwan su ne makiyan manzon Allah lambuwan na arnin arnin bauchi ya fito yana cewa a'a ai wannan salati wanda manzo Allah ya koyar salatul fati ya wuce na manzo Allah fiu haka yace fiu ya wuce na manzo Allah ka wuce manzo Allah ka ta ina ka ta yi kahiri ka wuce manzo Allah ka kai kahiri domin manzo Allah ba a wuce shi da ka wuce manzo Allah ka zama kahiri yanzu kace ka girmi babanka shi ya haife ka kaga ba shi ya haife ka ba sarka da ka ce ka wuce manzo Allah to ba ka kan hanyar manzo Allah sarka manzo Allah daban kai daban kamar yadda in kace ka girmi babanka ba shi ya haife ka ba to ba babanka na ba kun gane su fa aqida su shehu tijani ma ba haihuwa ta an kai ba Allah na kaulahu ba haihuwa ta an kai ba Allah na kai mutuwa da ake cewa sun mutu cewa kai ba su mutu ba suna nan da ransu shi yasa duk inda suka je maulidi sai su ce ya bayyana gashi nan ko nan Abuja jiya sai da suka ce ya bayyana gashi nan gashi nan suna gani wanga sai ina ka gare shi dibanan sai ce gashi nan nan ni gare shi wanga ka dan baiwa na ya gani kai ba ka gani shina gudu ya ce bai gani ba ce bai da baiwa ta ce to ni ma na gani ina ka to ni dai kamar wannan ni gani kuma yana nan to kaga ya nuna kenan mi ya nuna yana nan da rayuwa tai saboda ka bai mutu ba shi yasa wani ma da ya tashi bani cikin su sai ya ce sadda ya yi wafati wai shehu kaulahu wai sadda ya mutu ya ce wannan a zahiri sai da yi wannan bayani wai sadda ya mutu amma a zahiri a baɗi ni bai mutu ba amma sadda ya mutu a zahiri da ya mutu to da shi aka zo ana ruhe kabari ne kuma da shi aka ruhe kabari ne sai wa'annan mutanen da sun ka zo wajen eh, ruhe kabari ne suna mai da kasa sai suka kashe shi ma na mai da kasa kaji shedani wai shehu na mai da kasa kuma shehu na aka ruhewa ga do Allah ba ku gane ba eh, Allah rama ya ce ya ji shi ya ma ganin bidiyo na ba waya ce ji na ba zaka ji ka gani wai da shi aka binne kai sannan kuma baya an abu ga shi kai wannan fa shehu ne fa ya ce kai Allah ku tace yanda zakuna wai shi na sai ɗauko su baitukan da shi shehu ke faɗa yana cewa wai ko da ya mutu an binne shi zai fashe kabari ya fito ya tattaye ta yi to shi na ya fashe ya tattaye ta yi saboda kai yana nan da rai ne Allah ka shirya mu saboda kai ina abin da suke ɗauka wa'annan shehuna Allah ne ina tabbata ma wanda kasan muna son Allah haka suke son shehunan su bai da kasa muna daukar Allah shine abun bauta haka suka dauki shehu kaulahu abun bauta ne tijani abun bauta ne dukkan wa'in kai dan gana nan ba ya hito ya hada ba ya ce uh, Ibrahim kaulahu shehu Ibrahim shi ma Allah ne shegwa ne shi ma Allah ne shegwa ne shi ma Allah ne sai da jiye jeranta su duka hadda uh, alkeba ba guga rasul jarima hadda abul fatai ba wani na abul fatai dinga na dauka ko shaidani yaron gana na bauchi abul fatai eh, yawa eh, abun ga yake ko kano eh, um, abun ga yake gana yake gana yake shi ma Allah ne so daga duk kawai na wajen su alloli ne so daga duk wanda yake mashe gumi mahamu ahmad gumi yayi laifi to don Allah ya fito ya ce duk wanda yake a hada kai da yan tijaniya shi ma yayi laifi in kace da in kace wa'annan ai musulmai ne me yasa suka zama musulmai a musulmai ne saboda su sun yadda ahli sunna ne tunda su yadda ahli sunna ne ok don su yadda da baki sun ce ahli sunna na amma sun zo sun zagi Allah ba su kahirta ba shi ko wanga ya ce shi musulmi ne amma ya zagi sabon manzo Allah ya zama kahiri a wannan tilka izan kismatun diza wallahi wanda ya zagi abubakar ya zama kahiri to wanda ya zagi Allah dole ya zama kahiri wanda ya zagi Aisha ya zama kahiri wallahi dole wanda ya zagi Allah ya zama kahiri koko da ne kullum zagi Allah suka yi ba ba wai fa wai ina faɗin wannan wai wai da ganin abin da suka rubuta a littafi ba a littafi kadai ba har a baki sun fito sun faɗa kuma kuna ji da Hausa suna faɗi da Fulatanci suna faɗi da Zabarmanci suna faɗi duk inda shehunan su suke duk duniya inda shehunan su suke ka ji suna faɗin zagi Allah da bakin su kada kawai nan arna kai Allah shi kare mu Allah na ce muna a. afattakhadhtum min dunihi awliya yanzu kuka rike wasu waliyai kuka bar Allah